wani likita ɗan najeriya mai suna dr olayinka olutoyi tare da abokin aikinsa dr daryl kass a asibitin yara da ke jihar texas ta ƙasar amurka ya yi wa wata 'yar tayi mai sati 23 a cikin uwarta aikin fiɗa kana ya mayar da ita cikin mahaifiyarta bayan sati 36 aka haife ta cikin ƙoshin lafiya yayin da mahaifiyar jinjirar mai suna margaret boma ta je ziyarar awon ciki kamar yadda mata masu juna biyu suka saba a sati na goma sha shida ne likitan ya duba ta inda ya lura da cewar wani abu na faruwa da 'yar tayin da ke cikin margaret a cewar matar lamarin ya saka ta cikin damuwa da kaduwa musamman bayan likitan ya bayyana mata da mai gidanta cewar akwai matsala ta tare da 'yar tayin da ke cikin mahaifarta likitan ya bayyana sunan matsalar mai tsayin gaske da ba kowa ya santa ko ya taɓa jin sunan irin wannan cuta ba rautanni sun bayyana cewa akasarin irin wannan matsalar kan kama jarirai mata ne fiye da maza wato akan samu jariri guda ko jaririya guda a cikin jarirai dubu talatin da biyar na sababbin jariran da aka haifa kuma yakan kama 'yan tayi ne tun suna cikin mahaifar iyayensu likitan ya bayyana cewa yawancin wannan cuta kan girma ne a cikin mahaifa inda take hana gudanar isasshen jini a jikin ɗan tayi wanda ke haddasa tsayawar bugun zuciyar jariri sakamakon rarrabuwar gudanar jini tsakanin ɗan tayi da cutar mai suna sacrococcygeal teratoma a turanci likitoci da dama sun ba magarar shawarar zubar da cikin tunda a cewarsu ko da ta bar cikin daga ƙarshe ɗan tayin da ke ciki ba zai rayu ba ganin yadda cutar ke laƙuma dukkan jinin da ya kamata ɗan tayi ya samu a lokacin da yake girma a cikin mahaifar uwarsa dr oloyinka ya bayyana cewa sun ba ta zaɓi a lokacin da cikin yake da sati ashirin da uku da kwana biyar kuma ta amince yayin da ƙwayar halitta cutar ta fin girman 'yar tayin wannan abin al'ajabi ya faru ne bayan likitan wanda asalinsa ɗan najeriya ne da abokin aikinsa suka kwashe awoyi biyar inda suka ciro 'yar tayin mai sati 23 sa'annan suka cire wannan cuta daga jikinta kuma suka mayar da ita cikin mahaifiyarta wadda da ƙarshe ta warke a cikin mahaifiyar kuma ta haife ta bayan sati 36 a cikin ƙoshin lafiya.